Masu raro barkama da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. sarfi lahashin hashin ne tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. A yau rana Asabar 31 ko kuma na ce rana ta karshe ga watan ga wannan wata na Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da su kakanan labarai. Papa Roma Emeritus Benedict na goma sha shida wanda ya jagoranci majami'ar Katolika na kusan tsawon shekaru takwas kafin ya yi murabus ya rasu yana da shekaru 95 a duniya. Kasar Australia na shirye-shiryen gudanar da bukukuwan jajibirin sabuwar shekara na farko ba tare da dokokin kulle ba a cikin shekaru biyu na annobar COVID-19. Shugaban kasar Brazil mai barin gado Jair Bolsonaro ya sauka a Florida bayan wani jawabi mai so rai da ya yi wa magoya bayansa kasa da kwanaki biyu kafin abokin hamayar sa luis inacio lula da silva ya haye kan mulki to murtala kenan da kanan labarai cikin shirin za a ji cewa hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndlea ofishinta na shiyar kano ya kama kayayyakin sanya maye masu nauyin kilogram fiye da dubu takwas kuma ta cafke mutane da ake tuhuma da ta'ammali da miyagun ababen sanya maye haka kuma za a ji cewa taɓarɓarewar yanayin tattalin arziki a ƙasar ghana na ci gaba da jefa al'ummomin ƙasar cikin wani hali shekarun da suka wuce mun ɗan ji saukin rayuwa amma wannan shekarar tun farkon ta aka karshe wallahi mun ji sadar rayuwa sosai sai dai muna roƙon allah ka muna sauki allah ka muna saukin rayuwa to amin sai kuma shirin a dawo lafiya na babaya ko makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. To amma fa duk sai mun fara da shan labaran duniya daga Murtala tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Fafaroma Emeritus Benedict na goma sha shida wanda ya jagoranci majami'ar Katolika na tsawon shekaru takwas kafin ya zama Fafaroma na farko da ya yi murabus a cikin karni shida ya rasu a yau asabar yana da shekaru 95 a duniya rasuwar ta benedict ta biyo ne bayan wani kira da paparoma francis ya yi na yin addu'a ga wanda ya gada a yayin da fadar vatican ta ba da sanarwar cewa rashin lafiyar paparomar ta yi tsanani sakamakon yawan shekaru a lokacin da ya ba da sanarwar da ta girgiza duniya a shekara ta da goma sha uku, ta cewa zai yi murabus benedict ya ce bai da sauran wani karfin jiki da zai iya ci gaba da jagoranci a matsayin paparoma yakan jima bai fito bayanar jama'a ba a lokacin da ya yi murabus yana mai sadaukar da shekarunsa na ƙarshe kan addu'o'i da sulhuntawa a yayin da yake zaune a wani gida da ke fadar ta vatican a cikin wata wasiƙa da ya aike wa jaridar corriere della ta ƙasar italiya a shekara ta da goma sha takwas, benedict ya bayyana yadda yake fama da rashin ƙarfin jiki yana mai cewa yana nufatar shiga aikin hajji na cikin gida. Kasar Australia na shirye-shiryen gudanar da bukukuwan jajibirin sabuwar shekara na farko ba tare da dokokin kulle ba a cikin shekaru biyu na annobar COVID-19. Inda ake sa ran jama'a masu biki sama da miliyan ɗaya za su yi tururuwa zuwa gaban tashar jiragen ruwan Sydney domin kallon wasan wuta. Sydney na ɗaya daga cikin manyan biranen duniya da ke bikin zuwan sabuwar shekara suna kuma jan hankalin makallata talabijin a faɗin duniya. a yayin da ake kirga sauran lokacin zuwan sabuwar shekara kana kuma da wasannin wuta daban-daban wannan jajibirin sabuwar shekara muna cewa sydney ta dawo kamar da a yayin da za mu soma bukukuwa a faɗin duniya mu kuma kayatar da zuwan sabuwar shekara in ji clover mo magajin garin birnin na sydney dokokin kulle a ƙarshen shekara ta 2020 da kuma yawan yaduwar samfurin omicron na cutar a ƙarshen shekara ta 2021 ya haifar da saka dokokin hana zirga-zirga da bukukuwa to sai dai kuma an ɗage dokokin hana bukukuwa a wannan shekara a australia kamar wasu ƙasashe da dama a faɗin duniya an kuma sake buɗe kan iyakokin ƙasar aka kuma ɗage dokokin ba da tazara kotun kolin iran ta amince da ɗaukaka karar wani mai zanga-zanga da aka yanke wa hukuncin kisa saboda samun sa da laifin lalata kayan gwamnati a lokacin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati inda ta sake mai da shari'ar sa domin sake dubawa a cewar ma'aikatar shari'a a yau asabar an kama nur muhammad zahid mai shekaru 25 a ranar 4 ga watan oktoba aka kuma yanke masa hukuncin kisa bayan watanni biyu bisa cajin sa da daura damarar yaƙi da ubangiji saboda ya yi ƙoƙarin karya wani shingen tsaro da ke kan titi a tehran da kuma bankawa wani kwandon shara wuta ya musanta zarge-zargen da ake yi masa yana cewa an tilasta masa karɓa aikata laifi wanda ya sa ya shiga yajin cin abinci na tsawon makonni biyu. tuni da iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutane biyu da ke da hannu a tarzomar da ta barke a cikin watan satumba bayan mutuwar matashiya masa amini a hannun jami'an tsaro wadda 'yan sandan tarbiyya da tabbatar da bin dokokin saka tufafi na iran suka kama hukumar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta ce hukumomin iran na neman yanke hukuncin kisa kan wasu mutane ashirin 26 a abinda hukumar ta bayyana a matsayin cin zarafi da tsoratar da masu zanga-zanga. To nan ba da jama'a ba Murtala zai kama nan karashin labarin duniyar. Amma kafin nan hukumar da ke yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya NDLEA ta ce shigar mata musamman masu aure cikin harkokin shaye-shaye yana daga cikin manyan ƙalubale da take fuskanta wajen gudanar da ayyukanta a jihar Kano. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masu ruwa da tsaki ke ganin ya kamata a yi wa dokar da ta kafa hukumar garan bawul domin ta dace da sabbin miyagun ƙwayoyi na wannan zamani. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Ko da yake akwai kalubale da dama da hukumar ta ce tana fama da su amma ta ce ofishinta na shiyar Kano ya kama kayayyakin sanya maye masu nauyin kilogram fiye da dubu takwas kuma ta cafke mutane da ake tuhuma da ta'ammali da miyagun ababen sanya maye sama da dubu daya a cikin shekarar nan ta dubu biyu da ashirin da biyu da ta shuɗe. gaskiya waɗannan kayayyaki da duk ake ta'ammali da su mafi yawansu babu wanda ake su nan kano shigo da su ake hanyoyi da suke shiga da fita daga kano guda shida manya wanda duka na saka shingayen bincike to duk waɗannan abubuwa da muke yi shine mu tabbatar da cewa abubuwan da suke shigowa gari ko suke shigowa cikin jihar kano mun kame su kakamin da muka yi mun kama manya a cikin wannan fanni akwai waɗanda kuma daga wata jiha suke suna zaune amma suna turo kaya mun kama kayan daga nan kuma mun bi sawunsu har inda suke mun je mun kama su. Abubakar Idris Ahmad kenan kwamandan ofishin Kano na hukumar NDLEA mai yaƙi da fatauci da shan ababen sanya maye a Najeriya. Kazalika kwamandan ya yi ƙarin haske dangane da wani sinadarin ruwan kwalba da ake yi wa lakabi da a kurkura da ya fara zama ruwan dare a watannin baya a nan Kano inda ɗimbin mutane ke amfani da shi saboda wai an ce yana maganin cutuka da dama a jikin biladama duk wada cewa yana gusar da hankali bayan an kurkura. A kurkura wanda muka yi kamun kwanakin baya muka ɗibi samfuri muka tura da shi ɗakin mu na bincike a headquarter mu an tabbatar mana da cewa yana ɗauke da sinadarin da ake kira THC wannan sinadarin shine ainihin sinadarin da yake cikin tabar wiwi da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta hana amfani da da tabar wiwi saboda haka a kurkura ya fada karkashin dangogin tabar wiwi ne amma ana ci gaba da bincike saboda babu mamaki da a sake samun wasu kuma sinadaran da masu kafi wannan abunan din karfi saboda in kan lura duk wanda amfani da a kurkura yadda take bugar da mutum a farko ya fi karfin yadda mutumin da ya sha tabar wewe ke bugar da shi a ibadan ake yi daga nan ma'aikata na suka tafi har kamfanin da ake yin abun mun je mun rufe kuma shi ainihin mai kamfanin yanzu haka yana mun gurfanar da shi a kotu anan a Kano. La'akari da irin waɗannan sabbin ababen sanya maye ne masu kula da lamura ke ganin lokaci ya yi da ya kamata a yi garan bawul ga dokar da ta kafa hukumar ta NDLEA Mohamed Almashi wani mai bibiyar ayyukan yaƙi da shaye-shaye ne a Najeriya. A yi doka wadda ta kunshi abin da aka sani da abin da ba a sani ba, da wanda ake da shi da wanda ma zai zo gaba wanda ba a san shi ba. In har a ya faɗo cewa an tabbatar kuma yana sa mutane maye yana rikita kwallon mutane ko hankalinsu to NDA a bata dama ta yi wata sabuwar doka ko majalisar tarayya ta amince da wannan dokar dan na azartar da ita domin wannan yaƙi ake da mu baki da. Kini dai masana da ƙwararru a fannin tsaro ke hasashen cewa baya ga matasan da ke cikin birane da ƙauyuka hatta 'yan fashin daji da sauran 'yan tarzoma da ke tada fitina a sassan Najeriya na amfani da irin waɗannan ababen sanya maye. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokacin za mu shirin ga Murtala domin ya kama da karashin labaran duniyar. Bikin jajibirin sabuwar shekara a China ya janyo dimbin cece ce a yanar gizo inda wasu suke da muhimmancin gaske dangane da tsauraran matakan annobar COVID-19 da kasar ta kasance a ciki na tsawon kusan shekaru uku da kuma tasirin ɗage su a wannan watan sauyin da aka yi nan take na rayuwa da cutar. ya haifar da karuwar yaduwarta a fadin kasar tare kuma da kara durkusar da sha'anin tattalin arziki da damuwar kasa da kasa inda burtaniya da faransa suka kasance kasashe na baya-bayan nan da suka kakaba dokokin takaita zirga-zirga daga china shekaru uku a cikin annobar a wannan watan china ta dauki matakin daidaicewa da sauran sassan duniya na sake buɗe al'amura domin ci gaba da rayuwa da cutar ta covid bayan barkewar zanga-zangar kin amincewa da tsauraran matakan kulle na covid da shugaba shi jinping ya fito da su zanga-zangar ta kasance yunkurin nuna rashin amincewar jama'a mafi karfi a zamanin shi da ya kwashe tsawon shekaru goma yana mulki wannan kuma ya zo daidai da karuwar alkaluman tattalin arzikin china na dala triliyan goma sha bakwai a yau asabar jama'a birnin wuhan na tsakiyar china inda annobar ta samu asali sun bayyana fatar cewa wannan sabuwar shekara za ta kawo ci gaba shugaban kasar brazil mai barin gado jair bolsonaro ya sauka a florida a jiya juma'a bayan wani jawabi mai so sarai da ya yi wa magoya bayansa kasa da kwanaki biyu kafin abokin hamayarsa luis inacio lula da silva ya haye kan karagar mulki wani jirgin saman gwamnatin brazil ya sauka a birnin orlando na jihar florida a jiya juma'a kamar yadda shafin tantance jiragen sama na yanar gizo ya nuna duk da yake a hukumance ba a tantance wurin da bolsonaro zai sauka ba amma jami'an tsaron satini suka isa florida ficewar bolsonaro daga brazil ta biyo ne bayan ya yi tanana ta cewa ba zai miƙa kundin shugaban ƙasa ga lula ba a bikin rantsar da shugaban ƙasar da za a gudanar a gobe lahadi wanda ya saba wa al'adar ƙasar brazil haka kuma yana iya fuskantar barazanar gurfanar da shi a gaban shari'a idan ya ci gaba da zama a brazil bayan karewar rigar kariyarsa idan lula ya karbi ragamar mulki mataimakin shugaban kasa hamilton morau shine a yanzu yake zama mukaddashin shugaban kasa bayan bolsonaro ya bar kasar a cewar ofishinsa to amma kuma morau ba zai hannun ragamar mulki ga lula ba kamar yadda wani jami'i ya bayyana yana mai bayyana shakku akan wanda zai gudanar da bikin na mika mulki. Murtala Faruk Sanyin da ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. A daidai lokacin da kasashen duniya ke ci gaba da fuskantar matsaloli masu alaka da kuma bayan tattalin arziki bisa dalilai na yaƙi da annoba da dai sauransu. Gasar Ghana ma ba barta a baya ba, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Hamza Adams ya haɗo mana. ghana na daga cikin kasashen nahiyar afirka da suke fama da matsalan tsadar rayuwa a bana abinda masharhanta suka ce kasar ba ta taba fuskanta ba tun shekaru 40 da suka gabata malam isa abdallah makaniki ya ce ko shakka babu wannan matsala na tsadar rayuwa ya shafe su sosai gaskiya wuri ya karfi ya karfi fa sosai da zan wanda ke kawo mana batir ya kawo kaca tusi ne ma shi yana son ya baka wa ji ka kuma ni dole in ba ka shi ba in ya je da shi wani wuri ka kuma consumer ka duka sun gudu dole ka baka ji tausayin shi ka gane ko in ka shi kama ka kai gida don ka cire wani ka je ma shago ka da kuma ka kai gida don in ka samu duka ba duka za ka kwashi ka kai gida ba dole ka cire wani ka ajiye don so gobe shagon zai bata a gyara wani wuri. Shi kuwa Muntari Muhammad tsohon dan zigiza a arewacin tarayyar Najeriya da ya kama sana'ar a daidaita sahu a ghana shi kuma ya ce matsalar tsadar rayuwar ta bana ta yi tsanani shekarun da suka wuce mun dan ji saukin rayuwa amma wannan shekarar tun farkon ta aka karshe wallahi mun ji tsadar rayuwa sosai sai dai muna roƙon allah ka muna sauki allah ka muna saukin rayuwa don petro yanzu baka san petro sai in kana rike da wurin 1 miliyan ka sai petro galan guda ga injin oil ga mai eh, yake da suna break food wanga duka kase ga kayan su papers komi ya yi tsada saboda shi ya bar rayuwar ya yi kunci ba mu ya mu kara ba mu ya mu rage ko me ya haifar da wannan matsala muna da wani underlying problem muna da problem da yake na cikin gida da yake shi muna nan ne rai annu Allah muna dai bukatan wani abu ne kadan ya trigger will be exposed shine abin da Russia Ukraine ya expose because already covid ya zo covid ya da bayan covid eh, mun fara ganin kamar wani alamu kama na shiga cikin kuji amma it was manageable da Russia Ukraine ya zo don saboda mun zama heavily imported import dependent ya bari mu mummunan sakamako da wannan yaki ya samu kam yana da sanani sosai eh, in ka duba yau da aka da muke magana dola da cd ya hau sama sosai from cd shida da wani yankai ya zo ya hau ka watan satumba ya kai cd goma sha biyar which is more than 100 almost 200% increase saboda haka ya bari kaya yi tsada sosai sai dai yayin da ake tunkarar shekarar 2023 ko akwai wani abin da ya kamata da gwamnatin ghana ta yi domin shawo kan wannan matsala mu da kanmu a taimaka ma kamfanoni cikin kasa su su yi kere-kere musamman abin abincin da damu ci in ka duba muna san abinci da yawa kasashen turai naman kaza kawai da muke sai kasashen turai from kasan amurka brazil holland kawai kimanin kuni wurin eh, dollar america miliyan kenan 500 eh, million dollars 500 million dollars annually wanga wani abu ne da yake mu da kan mun muyi shi cikin sauki don saboda mu save wannan kuɗi ya taimaka mana baya ga haka in muka duba shinkafan da muke sai kasashen waje gana ana son shinkafa sosai muna ba ta dola sosai wurin biliyan daya in ka duba wanga biyu ga kawai 1.5 biliyan to yanzu taimakon da muke nema a imf duka 3 biliyan yara ka je kana bata 1.5 biliyan ka wayi gari gari kana neman taimako da shi muna bukatar local solution in dai mun samu kanmu mu samu independence mu so sufficient in food production ya kamata gwamnati ya yi abin da ya kamata ya taimaka ma kamfanonin cikin gida fatan al'umman kasar shine da allah ya iso da manzon sauki abadi allah da muka shiga samun shigara mu dukkan mu ba ni kare ba mu dukkan mu ba mu son ba mu son mu fanci eh, eh, abin da ya zo mana shekaran ya muna samu muna so samun shekara da ikon allah komi ya zama mana jeda onima mu da mu ta samu tun nan zuwa sabon shekaran da za mu shiga allah ya kawo muna sauki ubangiji ya kawo muna sauyi ya kawo muna sun ce dala to allah kawo muna saukin dala dala ya zo kasa kudin mu na gane shi kuma ya haure sama mu dan samu saukin rayuwa cikin rayuwa a cikin al'amarin hamza adam daga kumasi ghana To Allah kyauta a gaida Hamza Adams. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci da 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM kuma kamar kowane lokaci za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. To yanzu anan Washington DC goma na cewa karfe goma da minti goma sha takwas na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin a dawo lafiya yake ban kwana da wannan shekara ta 2022 wadda ke karewa a yau asabar akan haka ne kuma wannan shiri ke tunasar da masu saurare irin abubuwa da za mu duba a cikin sabuwar shekara mai kamawa kamar alkaluma masu daga hankali na yawan hatsarin ababen hawa a mu tare da ƙara kaimi wurin jan hankalin mahukunta akan yadda za su sanya ido kan ayyukan su da ceto rayukan matafiya daga direbobi da ba su da cancantar tukin mota akan hanyoyin kasashen mu To sai dai a yanzu za mu yi waiwaye ne domin taɓo wata tattaunawa mai muhimmanci da muka yi da Malam Muhammad Kabir Abubakar na sashen wayarwa a helkwatan hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa a Najeriya wadda ke birnin tarayya Abuja akan wannan batu na cancantar direbobi wanda ya mana tsokaci kamar haka. Dangane da batun cewa kuma matakin da hukumar ke hadara ta kasa take dauka wajen tabbatar da cewa waɗanda suka cancanta su ne suke mallakar lasisin tuki ta kasa a kwanakin baya a hukumar ke hadara ta kasa a karkashin shirinta da ake cewa dssp ma'ana driving school standardization program mun tabbatar da cewa ko kuma an karo wasu tsare-tsare bayan da tabbatar da cewa mutum sai ya yi kwana a 26 yana zuwa makarantar koyon tukin mota da kansa ya mallaki satifiket kafin a bashi sai muka yi bincike muka gane cewa wasu suna iya karban satifiket din nan duk da haka duk da waɗannan matakai waɗansu suna karban satifiket din nan by proxy abin da ake nufi by proxy shine sukan je su yi ojoro su haɗa baki da masu makarantun a dai wancan a yi wannan su suka sayar da suke yi a ba su certificate din to yanzu hukumar ke hadura ta kasa sai ta ce to dole kuma sai satifiket din nan ya dauki hoton mutum wannan don a tabbatar da cewa mutum ya je ya zauna ya samu ilimin da ya samu sannan kuma idan an zo jarabawa a ƙarshen waɗannan wai ba ɗaukan certificate ɗin da a baka ba kawai a'a idan an ka gama wata kwana ashirin da shidan ka za ka rubuta jaraba jaraba nan kuma dole ka ka rubuta ta da hannunka sannan ɗaya daga cikin matakan da aka sa su ne kwamfutar ba za ta baka access ba ma'ana ba za ka samu damar ka yi amfani da kwamfutar ba sai hotonka ya ya fito a biometrics ɗinka ma'ana wasu abubuwa da suka shafi bangaren eh, hannunka da fuskarka da sauransu sun da su za ka yi assessin eh, exam question ɗinka ma'ana jarabawar ko takardar jarabawar da take kan ita allon kwamfutar wannan ah, kafin ka abin nan wannan duka suna cikin matakai da hukumar ke hadara ta ƙasa ta karfin faɗa a ƙasa don tabbatar da cewa waɗanda suka cancanta su ake ba wannan lasisin tuki na ƙasa sannan hukumar vio ba ita take ba da lasisin tuki ba hukumar tara kuɗin haraji ita take ba da lasisin tuki kamar yadda kuka sani harkar lasin abin ake kira ma'ana lasisin tuki abin da ake kira tripartite arrangement ne ma'ana haɗin gwiwa ne tsakanin hukumomi guda uku akwai hukumar tara kuɗin haraji ta jihohi akwai ta tarayya sannan kuma akwai ita hukumar ke hadura ta kasa wadda aikin ta ne ta buga lasisin din ta buga lasin din sannan su kuma waɗannan su za su bawa ko kuma su za su siyar ma 'yan jihar su ko kuma 'yan najeriya baki daya. to madalla a gaida malam muhammad kabir abubakar daga sashen wayarwa a helikwatar road safety a birnin abuja a jamhuriyar niger kuma wakiliyar mutamar bari ta tattauna da wani babban jami'i akan matsalolin zirga-zirga zuwa kasashe makwabta a wani rahoto na musamman da ta shirya muna wanda jami'in ke cewa kowa ya yi aiki da doka sannan shi na doka kuma ya gyara kowa aiki shi to don ina muka ce mu tara wayannan mutane eh, su zo mu yi hira mu bayyana ma juna cikin sulhu mu bayyana musu wani abin yake kuma kowa ya ya yi wada abin ya dace akwai matsala saboda matsalan da akwai ai shi na ai da wuya na yanzu kai jirganiya yau in ka tashi ka kama hanya ka ce kai burkina sai a ce wa kaza wa kaza alarka in akwai takardunka kamar kowane dan kasa ya kamata ya zamana yana da kardan cikin nashi kuma akwai karne na sai da yawo in baka da kar cike karne na sai da yawo kowane kwamsala kana samun shi kuma da kadaikin ka na vaccination in akwai shi ka sai ka tafiya hankali kwance ka je ka dawo ba tilas na ba sai ka ba da wani abu ga frontier su ma dai mata ba a bar su a baya ba kamar yadda hajiya amina dauda shugabar kungiyoyin mata a nan jihar da ta bayyana irin matsalolin da suke fuskanta inda kuma ta kara da kokawa kamar haka sunana madam dauda hajiya amin shugaban shugabannin mata na rejinkin zandar gaba daya. To, a wannan zaman taro dai an waye mana kai bisa kan mahimmancin takardu na CDAO zuwa karta didantite CDAO eh, da fasfor kala-kala da wa'ansu takardu na balaguro zirganiya tsakanin kasashen yawo Kuma a gaskiya mun ji daɗi. To, kamar yadda kudirin eh, ya dauka bisa kan zirganiya tsakankanin kasashen su da yawo in ka huta gaskiya sai ka gaba hakanan ba ne ba yanzu a takaice kamar daga nan in ka huta zuwa nigeria ba a sanci daga niger kuma shiga burkina nan ma ba karamin tashin hankali ba ne nan ne dai kasashen biyu ni wanda na huta na gani eh, gaskiya ana takura ma talakawa ba a kula da wannan rajajeniyar da aka ɗauka tsakankanin kasashen su da yawo ko suna da takardu burkina wallahi diyoyin da kake biya ba su da misali dole sai da yawo sai ta dar mai tsatso. to madalla a gaida ta abari a nan ne kuma za mu datsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu kana mu yi sallama da masu saurare tare da yi muku fatan alheri na ganin sabuwar shekara yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa da murya amurka baba yakubu makiri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku sai mun haɗu a sabuwar shekara a huta lafiya kuma a dawo lafiya To Madalla a gaida Baba Yakubu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ke aiko mana ta imel wanda zan karanto. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rigar Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Faruku Mahe karo ga Sokoto. Suka ce a yayin da shekarar 2022 ke karewa za mu so yin amfani da wannan damar wajen kai godiyar mu ga gidan rediyon VOA. Bisa ba mu dama da yi muka bayyana duniyar mu ra'ayoyinmu a lokuta daban-daban. Babu shakka, VOA muna godiya da fatan za a ci gaba da haƙuri da mu. Allah ya sa shekarar 2023 ta zai mana shekara mai cike da alheri amin sun amin. Sai kuma saƙon Hamidu Kalalabuwa jihar Difa ya fara da sallama ya ce ina muku barka da sabuwar shekara dukkan al'ummar duniya baki ɗaya. Kuma muna addu'ar Allah ya kama na zaman lafiya albarkacin wannan sabuwar shekara amin sun amin. Sakonmu na ƙarshe a yau na haɗin gwiwa ne wanda ya fara da sallama ya ce barkanmu da arzikin ganin ranar Asabar wacce ta zamo rana ta ƙarshe cikin wannan shekara ta 2022. Wacce abubuwa da dama suka faru a cikinta na daɗi da kuma na akasinsa. Bayan ta yi al'umma ban kwana da ita wannan shekarar, muna addu'ar Allah ya sanya shekara ta 2023 da za mu tsunduma nan da 'yan awanni. Da yardar Allah, muna addu'a Allah ka sa damar da dukkan alheran da suke cikinta. akasin haka kuwa Allah ka kare mu da karewarka. Sako daga Sunusu Maɗatai da Magaran, da Isu Maƙeri Maɗatai, da Ilyasu Yakub Ɗigawa, da yaku Mai Aski Badaraka. To yanzu kuma ga Murtala ya dawo mana labarai amma wannan karan a takaici. wato hafiz a takaice paparoma emeritus benedict na goma sha shida wanda ya jagoranci majami'ar katolika na kusan tsawon shekaru takwas kafin ya zama fafaroma na farko da ya murabus a cikin karni shida ya rasu a yau asabar yana da shekaru 95 a duniya rasuwar ta benedict ta biyo ne bayan wani kira da paparoma francis ya yi na a yi addu'a ga wanda ya gada a yayin da fadar vatican ta ba da sanarwar cewa rashin lafiyar paparomar ta yi tsanani sakamakon yawan shekaru Kasar Australia na shirye-shiryen gudanar da bukukuwan jajibirin sabuwar shekara na farko ba tare da dokokin kulle ba a cikin shekaru biyu na annobar COVID-19. Inda ake sa ran jama'a masu biki sama da miliyan ɗaya za su yi tururuwa zuwa gaban tashar jiragen ruwan Sydney domin kallon wasan wuta. Sydney na ɗaya daga cikin manyan biranen duniya da ke bikin zuwan sabuwar shekara suna kuma jan hankalin makallata talabijin a faɗin duniya a yayin da ake kirga sauran lokacin zuwan sabuwar shekara kana kuma da wasannin wuta daban-daban. kotun kolin iran ta amince da ɗaukaka karar wani mai zanga-zanga da aka yanke wa hukuncin kisa saboda samun sa da laifin lalata kayan gwamnati a lokacin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati inda ta sake mai da shari'ar sa domin sake dubawa a cewar ma'aikatar shari'a a yau asabar an kama nur muhammad zahid mai shekaru 25 a ranar 4 ga watan oktoba aka kuma yanke masa hukuncin kisa bayan watanni biyu bisa cajin sa da ɗaura ɗamarar yaƙi da ubangiji To madalla a gaishe sheka Masu raro da haka ne muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima kamar da misalin karfe tara da rabi a ugon Najeriya Nijar kamar da Tadi. Za mu da muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da kuma baba ya kuma kyar da ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniya mu ne yau Mr. Cedric. Daga nan birnin Washington DC nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare. Salamu alaikum.